يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور مختصاتها وكل مختصة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم زمكارة ثلاثين احتاج الى اذن اتخاذ البيوت اتخاذ البيوت المرام باب الرخصة في العرايا وبيع الاصول والثمار وبظام كان الحديث الى الشتاء الى الضفر دون هذه الفكرة ان شاء الله waɗannan hadisai suna ɗauke da bayani a kan hukuncin sauke asarar annobar gona shi ne hukumu wabu irja ikaci a littafin hadibin luga a cikin na farko shafin 114 الإمام الأزهري رحمه الله يجد العربي الجائحة kalmar aljahilatu ita ce almusiba da hullu bin rajuli fi malihi wa tajtahu kullahu idan musiba ta auka mu dukiyar mutum ana kiranta aljahilatu al ya kawo bayanin al shafi'i رحمه الله الإمام الشافعي هنا بيان بندى مصيبة رأي كرنت الجائحة جماع الزوائد كل ما أسقط الثمر أو بعضها من أمر سماوي بغير جناية آدمي الإمام الشافعي يسند إذا أتت الجائحة أنا نجم مصيبة تتسامحون idan musiba ta saukan mu gona kowace irin musiba wannan musiba ta samu gonar gaba ɗayanta ko wani yankin gonar idan dai wannan musibar daga allah ta zo ba mutum ne ya tsara ta ba wannan musibar ana kiranta abja'ita kuma ya zo cikin lisanin arab a cikin na bishafi na 210 don haka da larabci akan ce aljauhatu da kuma aljaiha ma'anatu ashiddatu wan nazilatu al'azima allati tajtahu al-mal min sanatin aw fitna wato duk wata musiba da za ta auka ma gona ta sa a yi asarar amfanin gonar ita wannan musiba fari ne ko wata fitina ta yaki ne wato musiba da ba a yi tsammanin aukuwarta ba ka auka ma gona har ta kai ga ayi asarar amfanin gona wannan musiba ita ce ita ce ake kira aljahiha to wannan ya samu hadisai daga annabi sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi na shida hadisin jabir bin abdullah yana dauke da bayanin annabi sallallahu alaihi wasallam akan wannan matsala daga wannan garafi namu yana dauke da bayani akan musiba da take saukar ma gona ko annoba da ta sauka kan amfanin gona har ta a a fara kuma wannan shine garafi na كاتو غالي سكين دارو سنة مكي غبار فروا نجي تاهي مقلوب المرام لتاهي ابن حجر الأصدلاني المنور بكي مفرحمة وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما فتو أنكر هو حديث لك جابر بن عبد الله أن لا يقال يزلس غريش دمحي كنسا فهو رشي دمحي كنسا دكان سو صحبا من زمان صلى الله عليه وسلم قال جابر يسير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم wato manzon Allah ya ce lau ita min afika samaran da dai za ka sayar ma dan uwanka yayin itatuwa yayin itatuwa suna yake kira asamar lau ita min afika samaran da dai za ka sayar ma dan uwanka yayin itatuwa yana nufin dan uwanka musulmi ba dan uwa na jini kawai ba bayan kun yi cinikin ya'yan satuwar gona din fa asabat ku ja'ihatun sai annobar gona ta auka mai don haka arja'ihatu game da muka kawo fassara magabata wato ita ce almusiba musiba ta hullu ya'ani bil mal sai musiba ta auka ma gona ka riga ka yi cinikin amfanin gona ga wani mutum mutum ne yana da gona wani ya taho ya sai ya'yan itatuwan kafin a cire kafin a kaɗe to kafin ya kaɗa waɗannan ya'yan itatuwa sai musiba ta auka ma gona Shi ne shine annabi sallallahu alaihi wasallam Bala ya yahillu laka an ta'khudha minhu shay'an baya halatta gare ka ka karɓi wani abu daga wurin wannan mutum kai mai gona baya halatta gare ka ka karɓi wani kuɗi daga wannan mutumin da kai cinikin amfanin gonar gare shi kafin musibar ta auka ma wannan gonar annabi sallallahu alaihi Sallam ya fara sa magana ta da tambaya bima ma da afika bi gairi haqqi don me ma za ka karbi dukiyar dan uwanka ba tare da haƙƙi ba kai ne kake da gona ka sai da amfanin gonar kafin a girbe bayan kun yi ciniki sai musiba ta auka ma gona. annabi sallallahu alaihi wasallam yace idan ma ka karbi kuɗi sai ka mayar ma mutumin da ya kai wannan amfanin kuɗin ka saboda idan ka ci wannan kuɗi ka ci kuɗi babu haƙƙi rawahu muslim al-imam muslim ya rawaito hadisin yana kitabul musaqat babu wabu'il jawahi akwai baji musamman da al-imam muslim ya yi ma wannan mas'ala mas'ala ta cinikin ya'yan itatuwa <clears throat> kafin kuma a girbe su musiba ta auka ga gona masu hadisin 1554 kuma wannan hadisin yana sunan abi dawud yana babu wabu da haji shi ma akwai babin da yi saboda wannan matsala amma lafazin al’imam abu dawud annabi sallallahu alaihi wasallam ce in bi'ita min akhika tamran tamran maimakon samaran idan aka ce al-samaru al-samaratu wato dan ice kowane irin ice amma idan aka ce al-tamru ana nufin dajiru wanda shi ya nuna cewar kowane irin dan ice wannan hukuncin yana hawa kansa saboda hadisin alafazin al-imam muslim ya zo da kalmar al-samaratu amma a sunan abi dawud ya zo da kalma ta al-tamru in bi'ta min akika tamratu annabi sallallahu alaihi wasallam yace idan ka sayar da ƴaƴan itatuwan dabino ga dan uwanka musulmi fa asabat hajaihatun wato sai annoba ta auka mu gonar fala yahillu laka an ta'khudha minhu shay'an to baya halatta gare ka ka karbi wani abu daga wajen wannan mutum hadisin yana sunan nasa'i yana babu wabil jawadi lafazin al-imam an-nasa'i annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in bi ita min afika samaran idan ka sayar da 'ya'yan itatuwa ga dan uwanka musulmi fa asabat ku sai musiba ta aukan magonar shi fala yahillu laka an ta'khudha minhu shay'an to baya halaka gare ka ka karbi wani abu daga wajen wanda ya sayi 'ya'yan itatuwa din bima ta'khudhu ma la bi ghairi haqqin bima ta'khudhu ma la afika bi ghairi haqqin don me za ka karbi dukiyar dan uwanka ba tare da haƙƙi ba hadisin yana sunan ibn majah babun fi bai istimari sinin wal ja'iha annabi sallallahu alaihi wasallam yace man ba'a samaran fa asabatu ja'ihatu wanda ya sayar da 'ya'yan itatuwa sai musiba ta aukan magona fala ya akudu min mali akhihi shay'an maimakon fala ya hillu laka an ta'khud fala ya akudu min ma mali akhihi shay'an kada mutum ya karbi wani abu na dukiyar dan uwansa sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace alama ya'khudhu ahadukum mala akhihi almuslim dan menene ɗayan ku zai karbi wani yanki na dukiyar dan uwansa musulmi wannan shi ya fassara duk inda annabi yake cewa ah, yake cewa min akika yana nufin al-muslim saboda lafazin al-imam ibn majah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce alama ya aqudu ahadukum ma la aqihi muslim ashabu sunan in banda imamu tirmidhi duk sun kawo hadisin jabir bin abdullahi kamar yadda muka kawo lafuzan daban-daban kuma yana sunan darimi babun tijaiha man ibta'a samaratan fa asabathu jaihatun fala ya'khudhanna minhu shay'an bima ta'khudhu ma la aqika bi ghairi haqqin hadisin yana sunan dara kotuni yana kitabun buyur waɗanda lafuzza duka sun inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin yana sahihu sunan eh, sahihu jami'i sabir hadisi na dubu shida da dari ɗaya da goma sha bakwai wannan hadisi ya tabbata ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ku ci gaba yace wa riwayatin lahu a wata riwaya ta shi jabir wata riwaya ta al'imamu muslim kuma riwayar ma ta wasu littafan wato annabi sallallahu alaihi wasallam annan nabiya a bi wabdil jawaihi wata riwaya ce wanda aka kawo daga shi jabir bin abdullah duk dai hadisin shi kadai ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni a sauke asarar annobar gona bi wabudi aljawadi annabi ya yi umarni a sauke asara ta annobar gona me ake nufi da a sauke asara din dama an riga an yi ciniki da annoba ta auka ma gonar sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to a cire barnar da annoba ta yi daga cinikin da aka yi na wannan yayin itatuwa shine alwabu a sauke asara hadisin yana sahihu muslim jabir yake annan nabi sallallahu alaihi wasallam amara bi wad'i jawaihi yana sunan abi dawud babun fi bai'i haka na imamu shafi'i ya ruwaito wannan lafazi din jabir yake innan nabi sallallahu alaihi wasallam naha an bai'i sinin annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana a yi cinikin shekaru cinikin shekaru akan itaciya ba wai cinikin shekaru akan gonar gaba ɗayanta ba idan akan gonan ne babu laifi amma idan akan itatuwa ne za a ware su a cikin gona a yi cinikin amfaninsu to haramun ne wa ba aljawa'ibi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni a sauke asara ta annobar gona hadisin yana al-musnad al-imam ahmad har yanzu dai riwaya Jabir bin Abdullah annan nabi sallallahu alaihi wa sallam wa ba'al jawaihi maimakon amara bi wab'il jawaihi annabi sallallahu alaihi wa sallam ya sauke asara ta annobar gona wannan ya taho ta duka hadisan da muka karanta din nan eh, riwayar imam muslim imam abu dawud imam nasa'i ibn majah duk waɗannan hadisan gaba ɗaya wato sahabi guda ne shine Jabir bin Abdullah amma akwai hadisin Anas bin Malik shi hadisin Anas ya zo a sahihu Bukhari da Muslim don wannan hadisin na Jabir baya cikin sahihu Bukhari baya riwaya ta al-Imam Bukhari amma hadisin Anas yana sahihu Bukhari yana sahihu Muslim kuma mun karanta wannan hadisin a baya wanda Anas ya yace inna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam na an bai'i tsimari hatta tuzhiya manzon Allah ya hana a yi cinikin 'ya'yan itatuwa har sai sun canza launi don an masa tambaya ma tuzhi kala sai yace ta hamarra har sai 'ya'yan itatuwa sun zama jajaye sun canza launi ya koma ja فقال رسول الله لوكتين ده النبي فدي حكا سيتي أرأيت إذا منع الثمرة إذا منع الله الثمرة shin ka gani idan allah ya hana a samu 'ya'yan itatuwan ba bima ya akudu ahadukum mala afiji don menene ɗayan ku zai karbi dukiyar ɗan uwansa ba da haƙƙi ba yana sahihul bukari babu ba a thimar qabla an yabdu salatuha thumma asabathu ahatun da kuma sahihul muslim babu nahyi bai istimar thimar qabla wudu'i salatiha mutum na uku shi ita ce aisha matar annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin ka yana sunan sunan kubra na al-imam al-baihaqi kuma al-imam malik ya kawo shi a littafin muwatta ta hadisin amra hadisin ya tafi mursal ibta a rajulun samara hadisin fi zamanin rasulillah wato a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam wani mutum ya yi cinikin 'ya'yan itatuwa na shingen wani mutum fa'ala jahu bayan an gama ciniki ya zama to yana kulawa da gona wa a kama alaika hatta ta bayyana lafin nukusa lokacin da ya taho cire amfanin gonan sai ya ga akwai na kasa an samu na daga abin da suke tsammanin gonar za ta samar wato gonar annoba ta fada mata fa sa'ala rabbal hajiti an yada'a an saboda haka sai mutumin da ya sayi amfanin gonar ya roki mai gonar ya rage mar wato ya mar sauki saboda asarar da ta samu gonar da can misali an yi ciniki akan za a bashi dubu ɗari da aka zo girbi sai aka ga ashe annoba ta auka ma gona abinda aka samu bai wuce dubu hamsin ba saboda ka sai na mai gona a kan rage mar wato cinikin da aka yi na wannan gonan saboda asarar ta auka ma wannan gonan fa halafa la yaf'al mai gona ya rantsa shi ba zai zai rage komi ba fa zahabat ummul mushtari ila rasulillah sai uwar wanda ya sai amfanin gonan ta zo ga annabi sallallahu alaihi wasallam fa zakara lahu zalika ta zo ta gaya mishi kaji kaji ga abin da ya faru ya rasulullah wannan hadisin aisha kenan take ba da labari a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji labarin ta sai ya ce ta Allah Allah ya fa'ala khairan wato ya sai da Allah ba zai alkhairi ba kenan ko kaga annabi yana nuna cewa alkhairi ne mai gonar ya rage ma wanda ya sai amfanin gonar wato ya sauke mar wannan asarar da ta samu gona to fa sami a bizadin rabbul mal labari sai ya yato a garin madina da zaran annabi ya faɗi magana magana tana yaduwa cikin sauri saboda haka sai magana ta yadu har ta zo kunnan shi ne gonan gafa abin da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa ka rantse ba za ka yi alkhairi ba fa ata ila rasulillah sai ya tashi ya zo ga annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya rasulullah na ji labarin abin da ka faɗa huwa lahu na wato na sauke mar duk abin da ya nema a sauke din kaga ya yadda kenan ya yi wa mutumin da ya sai amfanin gonar sauki a yau amma hadisin yana da rauni wanda ibnu eh, abdulbar ya yi magana a kansa tunda imamu shi ya kawo hadisin sharhin da yake wa muwafa a tamhid yana da juz'i na 13 shafin tara. annabi sallallahu alaihi wa sallam a hadisin da aka samu riwaya ta al-imam ahmad da kuma riwayar al-imam shafi'i annabi sallallahu alaihi wa sallam ya hana ayi cinikin shekaru kuma manzon Allah ya yi umarni a sauke asarar da da aka samu ta dalilin annobar da ta auka ma gona a sauke wannan asarar din a nan al-imamu safabi ya yi magana akan cinikin shekaru da ake nufi wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana yana eh, ma'alimu sunan sharhin sunan abi dawud a juzu na biyu shafin 73 هو أن يبيع الرجل ما تثمره النخلة أو النخلات بأعيانها سنين ثلاثا أو أربعا أو أكثر منها وتشنكين ده النبي هنا شيني mutum yana da gona sai ya sayar ma wani mutum amfanin da wasu bishiyoyi a gonar za su samar na shekara ɗaya ko biyu ko uku ya nuna wasu bishiyoyi ya ce da wannan bishiyar da wancan da wancan na sayar maka amfanin na shekara shekara uku misali annabi ya hana sallallahu alaihi wasallam me yasa a zagarar saboda kasada ce ya shafi cinikin kasada annahu bai'u shay'in ghayr mawjud an yi cinikin da cinikin abin da babu shi an yi cinikin abin da babu shi ka nuna wata bishiya ta ce amfanin da bishiyar nan ta samar na shekara uku na sayar mata kada yi wa bishiyar ba za ta samar da amfanin ولا مخلوق حال العقل ولا يدرى هل يكون ذلك أم لا babu tabbas tana yiwa wa wannan bishiyar ba za ta samar da 'ya'ya ba sai alimamu sabbabi ya ce wa haza fi buyu'il a'yan fi buyu'il a'yan a nuna bishiya a ce abinda ta samar na shekara ɗaya ko biyu wannan haram ne saboda an ayyana bishiya ne amma idan ta siffa ne ba wannan babu laifi wato ciniki ta siffa babu laifi ciniki ta ayyanawa wannan haramun cinikin siffa ita ce kai manomi ne kana noma ah, masara saboda haka ga naira dubu ɗari zan baka a kakar baɗi ba ma ta bana ba a kakar baɗi ina buƙatar ka bani misali buhu goma ko fin haka kaga ta siffanta ne ba ka ayyana ba siffanta abinda amfani gonar ke fitarwa amma inda za ka ayyana wato bishiya ko wani abu ka ce amfaninta ka saya ni shekaru kaza wannan haram wannan eh, idan dai aka ba da bashi ga manomi akan zai biya da amfanin gona yani yusallu bi shay'in ila salat sinin aw arba'in aw akthar ma damatul mudda ma'luma fi kailin ma'lum abinda shari'a ta ce dole a san yawan abinda za a baka shekarun da za a dauka kafin a baka idan an sanya lokaci falilahi hamdu ba'idun am qaribun ana iya cewa bayan shekara biyar ga dubu ɗari amma bayan shekara biyar zan karɓi buhun masara talatin wannan babu laifi in dai an ayyana yawan masarar da za a kafa an sanya awon shekarun da za a jin wannan babu da eh, annabi sallallahu alaihi wasallam ya hada waɗannan abubuwa guda biyu a cikin hadisi guda ya hada ya haramta cinikin wato a ayyana bishiya a yi cinikin amfani da za ka samar na wani lokaci sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana sannan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni idan an yi cinikin amfanin gona sai annoba ta auka ma gonan to a saukar da wannan asara daga ainihin mai sayan amfanin gona din wannan hadisin yana da wani hadisi kuma wanda yake karo da shi hadisin jabir da muka karanta hadisin da yake akasin shi yana sahihu muslim al-imamu muslim ya kawo shi bayan ya kawo hadisin jabir ne hadisin abu sa'idin al-khudri abu sa'idin kudiri ya ba da labari ya ce usiba rajulun fi ahdi rasulillah wani mutum a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ya'ani ya samu musiba fi simarin ibta'aka ya kai ƴaƴan itatuwa sai musiba ta auka ma wannan gonar fa kasura dainuhu saboda haka sai bashin sa yayi yawa bashin sa yayi yawa saboda gonar da ya saya ba ta samar da amfani ba bare ya samu dukiya a wajen shekara ta. saboda haka sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya yi umarni ga sahabbai ya ce tasaddaqu alai ku tara mar sadaka ku taimaka masa da sadaka ko zai iya biyan bashi Ba ta an-nasu alai abu sa'id al-khudri ya ce sai mutane suke ta bashi sadaka falam yablugh zalika wafa'a dayni amma duk sadakar da aka tara mishi ba ta kai ta biya mar ba su suka فقال يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم sai manzon Allah ya ce ma waɗanda suke bin shi bashi ya ce musu khudhu ma wajadtum duk abin da kuka samu na dukiya shi kuna da damar ku ɗauka a madadin bashi da kuke bin sa wa laysa lakum illa dalika amma ba ku da wani abu sai wannan ba ku da wani abin da za a muku game da shi illa wannan dalika hadisin yana sahihu muslim hadisi na 1556 eh, yana sunan abi dawud babu waqtil ja'ihat da sunan tirmidhi babu ma ja'a eh, man tahillu lahu sadaqa min al-gharimin wa ghayrihi da kuma sunan nasa'i yana babu fil rajuli yamta'u al-bai'a fa yuflisu wa yujadu al-mata'u da kuma sunan ibn majah babu taflis al-mu'jal wal bai'i alayhi al-ghurama'i shi ma hadisi abu sa'id al-khudri ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wa sallam yana sahih sunan abi dawud hadisi na 3469 wannan hadisin yana akasin hadisin da muka karanta hadisin jabir hadisin abu sa'id al-khudri yana akasin hadisin jabir al-imam al-qurtubi yana sharhi wannan hadisin abu sa'id al-khudri wato al-mufhim lima ashkala juzu'i na kudu shafin 446 abu sa'idin kudiri ya ce a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam wani mutum ya sai amfanin gona sai annoba ta auka ma gona saboda ka sai a tara ba shi ya hau kansa wannan mutumin shine mu'azu ibn jabal amma shi abu sa'idin kudiri ya boye sunan shi wato mu'azu ne Allah ya kare yadda ta gare shi mu'azu ibn jabal shine wanda abin ya faru da shi wa kana uku yahud masu bin sa ba su suka din kuma yahudawa ne kasan akwai yahudawa a garin madina mu'azu ya zama to yahudawa suna bin shi bashi to dama tunaninsa ta wannan ciniki da yana ya'yan itatuwa ya'yan dabino ta nan da zai samu wato abin da zai iya biyan su bashi gashi kuma annoba ta auka ma gona tunda annoba ta auka ma gona ya zama ba shi da hanyar da zai biya bashi sai annabi sallallahu alaihi wasallam fakallamu fakallamahum annabi fi an yukaffifu an lokacin da asara ta aukar wa mu'azu ibn jabalin ga bashi ya mar yawa sai mu'azu ya samu annabi sallallahu alaihi wasallam shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu yahudawa din ya roƙe su akan su sassauta game da shi mu'azu sassauta mar eh, na ɗaya wato su yafe mar wani yankin bashi din ya biya su wani yanki suka ce a sai dai ya biya su bashin su na biyu an yumbiru su ƙara mar lokaci ta yadda zai samu yadda zai biya su ba su suka ɗin nan ma suka ce ba a bau suka ce ba su yadda ba sai dai ya biya su bashin su fa hakaman nabi sallallahu alaihi wasallam bi ma zukiya shine annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kira sahabbai yace to ku tara sadaka ga mu'azu ko ya iya biyan bashi aka tara sadaka aka tara amma sadaka ba ta kai da zai biya bashin ba fa hakaman nabi sallallahu alaihi wa sallam da dalika sai manzon Allah yace to ku zo ma wajattum abinda kuka samu na dukiyar mu'azu kuna iya dauka a madadin bashin ku walaysa lakum illa zalika amma iya abinda hukuncin da za a yi wa mu'azu kenan babu wani hukuncin da ya wuce wannan saboda haka anan sadakar da aka yi wa mu'azu ai ba wajibi bane la yajibu an yatasaddaq alayhi wa man fa'ala zalika umurni da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ayi wa mu'azu sadaka yani khaf habba alayhi kan yani kana khairan lahu wannan yana zama alkhairi ga wanda ya koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam kamar misali wani bashi ya mar yawa saboda ka sai ka ba da sadaka gare shi dan ya biya wannan bashi amma ai ba dole bane ka bashi sadakan dan ya biya bashi ba dole bane wa fihi thawabun kathir amma idan ka taimaka ma dan uwa musulmi ya iya biyan bashi ta sadaka da ka bashi kaga zaka samu lada ne yawa li annahu sa'ati taklifi zimmatil muslim min al-mutalaba al-mustaqbala saboda ka kubutar da musulmi ka kubutar da mutuncinsa aw min al ismi llahi bi ta'khir al-ada' inda al-imkan tana yiwa ma ka taimaka ka sassauta mu shi wanda musulmi ya kubuta daga zunubin jinkirin biyan bashi saboda shi bashi idan aka jinkirta biyansa to ana samun laifi in kana kadwa ka afalika وفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لمعاذ ليتبين خصومه أنه ليس عنده شيء الإمام القرطبي يتي أبين ديكا النبي صلى الله عليه وسلم يهي saboda su yahudawa su gane mu'azu ba shi da komai don su tausaya su yafe mar bashi din ko su rage mar shi yasa manzon Allah yake to sahabbai ku tara sadaka aka tara sadaka bai kai a biya ba kaga ya nuna musu inda mu'azu yana da hali ai ba za a tara sadaka saboda a biya mar bashi wali tatiba qulubuhum bima anfaqu kuma abin da ya sa annabi yayi haka saboda idan suka kamar yadda annabi ya ba su umarni cewa ku dau abin da kuka samu na dukiyar mu'azu kaga kenan za su zai zama akwai tausayi gare su sun tabbata mu'azu ba shi da halin da zai biya wannan ba bashi fa yasqulu alaihim tarku ma baqiya wannan tausayi ya iya ka su ya taimar abin da ya saura wani ya khiffa dainu an mu'azi wani ta sharaka mutasaddiquna fi ajrin ma'una wa thawabiha wannan abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ya yi shi saboda sassauta wa mu'azu sannan kuma saboda koya mana yadda za mu nika tarayya wato ta wajen yan uwantaka a zamantakewar mu musulmai idan musiba ta aukan mutum guda mu taimaka mu kayan da za mu sassauta mar wannan musiba din saboda za mu samu lada a kai wali yakun zalika sunnatan hasana wannan ya zama kyakkyawar abin koyi wato manzon Allah yayi haka ne dan ya zama darasi gare mu wannan shine abin da ya kamata mu rika yi idan bashi ya haukan mutum na daya ka taimaka ka yafi idan ba zai yiwu ba ka rage idan ba zai ba ka ƙara mar lokaci sannan ku kuma da ba wato ku taimaka ku ba shi sadaka ta yadda zai iya biyan wannan bashi wannan wato ya samu karantarwa na annabi sallallahu alaihi wasallam a karkashin haka din ma al-imam an-nawawi shi ba yake bayani cewa eh, a sharhin da ya hadisi wannan sharhi na al-imam al-qurtubi ne sharhin hadisin abu sa'id al-khudri labarin bashin da mu'az bin jabal wato yahudawa suke bin sa a sharhin al-imam nawawi yana juzi na goma sharhin ɗari da sittin da shida ya yi magana a kai yake cewa wannan abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya aikata ya nuna mana cewa ba a daura mutum a dalilin bashi saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kudu ma wajattum wa laysa lakum illa zalika ku kama abin da duk kuka samu amma ba ku da wani hakkin da ya wuce wannan kaga da ake ana daure mutum saboda bashi la shakka da hakan ya da manzon Allah ya danka shi gare su sai lokacin da wato aka biya wannan haƙƙi kafin nan zai kwaci kansa wannan yana cikin hujjoji da malamai suke kafawa akan wannan to idan muka duba hadisan nan guda biyu ga hadisai guda biyu hadisin da muka karanta a littafin bulugul maram hadisin jabir annabi sallallahu alaihi wasallam yake law bi'ta min afrika samaran da zaka sayar da 'ya'yan itatuwa ga dan uwanka musulmi fa asabatu ja'ihatun sai annoba ta gona ta samu gonan fala ya hillu laka an ta'khudha minhu shay'an baya halaka gare ka ka karbi wani abu daga wanda ya sayi wannan amfanin gona bima ta'khudhu mala akhika bi ghairi haqqin don me zaka karbi dukiyar dan uwanka babu haƙƙi me annabi ya hukunta a nan kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna cewar idan ka kai amfanin gona sai musiba ta auka ma gonan to asarar ba ka bace asarar kawaye ta mai gona ce saboda ka koda ka ba da kuɗi mai gona zai dawo ma da kuɗin ka hadisin jabir abin da ya koya mana ke amma hadisin abu sa'id ibn khudri ba yana nuna akasin haka domin abu sa'id al-khudri yace mu'az ibn jabal ya sayi ‘ya'yan itatuwa ya sayi ‘ya'yan itatuwa na wata gona ibta aha uh, fa'usiba ya ne fi marika ya sai ‘ya'yan itatuwa sai musiba ta auka ma gonan kaga kenan zai yi asara amma a nan annabi sallallahu alaihi wasallam bai kira mai gonan ya ce ya mai da kudin mu'azu gare shi kaga asara sai ta hau kan mu'azu maimakon ta hau kan ne gona saboda haka sa hadisin jabir ya zama akasi na hadisin abu sa'id al-khudri kuma hadisin abu sa'id al-khudri shi ma ya inganta hadisin jabir bin abdullah shi ma ya inganta wannan dalili sa aka samu sabanin fahimta tsakanin magabata dangane da hukuncin daukan asara idan aka yi cinikin 'ya'yan itatuwa idan musiba ta auka ma wannan gonar kafin a yi girbi waye mai a asara din mai saya ne ko mai sayarwa hadisin jabir yana nuna cewa mai gona shi zai ɗauki asara ko da an riga an kulla ciniki tun da ba a riga an girbe hadisin abu sa'idin kudiri yana nuna cewa asara tana ga wanda ya sai amfanin gonan don abin da ya faru da mu'afu kenan asara ta hau kan shi bashi yamar yawa sai da mazan Allah ya kai ga cewa a tara mai sadaka kuma dukkan su hadisan sun inganta daga mazan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda shine al-Imam an-Nawawi eh, sharhin waɗannan waɗannan hadisai guda biyu saboda hadisin Abu Sa'id al-Khudri al-Imam Muslim ya kawo shi hadisin Jabir al-Imam Muslim ya kawo shi ya kawo a wuri guda saboda ya nuna maka dalilin da ya sa aka samu sabani dangane da hukuncin wannan matsala din اختلف العلماء في الثمرة إذا بيعت بعد بدو الصلاة mun karanta cewa haramun ne a yi cinikin 'ya'yan itatuwa kafin alamar nuna ta bayyana mazan Allah ya haramta so alamar nuna ta bayyana kaga halal ne a yi cinikin ki. saboda ka tunda alamar nuna ta bayyana sai wani mutum ya same ka kai mai gona sai aka yi ciniki ya yi tatuwa aka yi ciniki sai ya kawo kuɗi ya baka wa sallama halba'i ila ilal mushtari bi taqliya bainahu wa bainahu me saya kaga kenan ya kyale gona ga wanda ya saya ثم تلفا قبل أوان الجبال bi afafin samawiyya to tun da ba lokacin girbi ba ne kaga dole dai wanda ya sai amfanin gona ya kyale sai ta kosa kafin na ya girbe dan farkon alamar nunanta aka yi cinikin kaga dole a kyale sai ta kosa kafin a girbe to lokacin da ya kyale kafin ta kosa sai musiba ta auka ma gona wanda shine abinda da ake nufi da abja'i hal takunu min dhamanil ba'idi aw al-mushtari al-imam an-nawawi yace to anan wa zai dauki asara mai gona ko mai sayi ɗaɗin itatuwa waye tsakanin su wanda zai ɗauki a da ta auka ma wannan gonar. Fakama shafi iyo fi a fahimci kaunai to a ruha ne ba wallai su bin malamai da yawa suna cewa iya fi ba ma da mushtari wanda ya kai gona shi zai ɗau a ba mai gona ba. kaga sun ɗauki wani hadisi kenan hadisin abu sa'idin al-khudri kaga ba su yi aiki da wannan hadisin muka karanta a littafin maram ba su yi aiki da hadisin jabir ba tunda sun ce mai daukar asara shine mai wanda ya sai amfanin kamar abin da ya auku ga mu'afifin jabal kenan ya sai 'ya'yan itatuwa musiba ta auka ma gona bashi ya mar yawa manzon Allah ya kai ga cewa a bashi sadaka kaga manzon Allah bai warware wannan cinikin na gonar da asara ta haukanta ba wala ya ji wafuz ja'iha saboda haka al-imam shafi'i al-imam abu hanifa da malaman sunna da yawa suna cewa ba dole ba bane wato a sauke asara gare shi ba dole ba bane to amma in aka dawo ɗaya gefen fa gefe guda shine gefen al malik gefen al-imam ahmad bin hanbal su kuma suna cewa a'a mai gona shi zai ɗauki asara illa dai shi al malik yana cewa in kana duna sulufi lam yajib waqaha idan asarar ba ta kai kashi ɗaya cikin uku na yawan amfanin gonar ba to ba ta shafar mai gona dole ne mai sayan abin shi zai ɗauki asara ne wa in kana fi sulus fa aksar waje wa amma idan asarar ta kai kashi ɗaya cikin uku na amfanin gonan to wajibi ne a ɗora wannan asara akan kan mai gona saboda ka dole ya rage wato asaran ga shi wanda ya sai amfanin gona ah, wahtajjal qa'iluna bi waqiha bi qawlihi ah, wadanda ke cewa asara tana hawan mai gona suna aiki da hadisin jabir annabi sallallahu alaihi wasallam yace fala yahillu laka an ta'khudha minhu shay'an baya halatta gare ka ka karbi wani abu daga wajen mai gona daga wajen wanda ya sai wannan gona. wato annabi yana magana ga ainihin mai gona idan musiba ta auka ma gona haramun ne gare ka ka nemi wanda ya sayi amfanin gonar wato ka karbi kudinsa wali an na haji ma'anar baqiya fi yadda ba'i min haitu innahu yalzamu suqiya ai lokacin girbi bai yi ba ko da dai an riga an yi cinikin ya'yan itatuwa kai mai gona ka yi cinikinta wanda ya taho ya saya amma da ya saya ya bar ai ya itatuwan da girbe ba me yasa saboda lokacin girbi bai yi ba duk da cewa ya'yan itatuwan sun fara nuna alamar wato nuna amma sai ya ƙyale sai lokacin da za a yi girbi kafin nan zai zo ya girbe ƴaƴan itatuwan zai cire amfanin gona to tun kafin lokacin kulawa da abin da ya rage din baya kan wanda ya sai gona yana kan mai gonan ne kai shi zai kula da abin da ya rage na hidimar wannan gona har zuwa lokacin da za a yi girbin ta فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصدقة عليه الإمام الشافعي الإمام أبو حنيفة سنة شوى gashi annabi ya yi umarni a yi sadaka ga مكم kaga maimakon الله Allah ya kira يجن gonar da mu'azu ya yi cinkin yayan itatuwanta ya ce mayar masa da kudinsa annabi haka da fa'atu ila guramai maimakon haka manzo Allah yake ayi wa mu'azu sadaka da aka tara sadaka ba su kai yadda za ta biya bashi ba manzo Allah ya kira masu bin sa bashi yahudawa yace to gashi ku karbi abin da duk kuka samu na dukiyarsa wannan shi ake kira al-ikhlas falau kana tuba'u lam yastaqir ila dhalik imam shafi imam abu hanifa suke cewa idan da a ce dole ne mai gona ya dauki asara da bai kamata mu'azu ya shiga wannan hitinar ba tunda ya riga ya cikin ƴaƴan itatuwa musiba ta auka ma gona musibar kuma annabi ya batta a kan shi da a ce musibar mai gonar za ta sama kaga kenan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya warware wannan jirgi ba sai an kai ga tara mutane wato sun ba da sadaka ga mu'azu sun ya samu sauki game da basu sukan da ake bin shi ba saboda haka sai aka ce musu to yanzu malam ta kuka ce musiba ba ta hawa kan mai gona ya za mu yi da hadisin jabir sai suka ce he eh, za mu yi aiki da hadisin jabir har yanzu za mu yi aiki da hadisin jabir za mu yi aiki da hadisin abu sa'id bin ya za a yi a hada su suka ce asalin hukunci shine wanda ya auku a hadisin abu sa'id bin abin da ya zo a hadisin jabir mustahabi ne ba dole bane mustahabi ne idan ka yi ciniki ka san yayin itatuwar gonar mutum sai musiba ta aukan ma 'ya'yan itatuwar kafin ya girbe mustahabi ne ka yi masa sauki ba dole ba ne wanda ita ce fahimtar alimamu shafi alimamu abu hanifa wanda aka akasarin malaman suna abin da suka tsaya a kai to a nan alimamu ahmad da alimamu malik da masana hadisi waɗanda ke aiki da hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam kai tsaye su ake kira ashabul hadis suna cewa hadisin hadisin jabir ya zo da kalmar fala ya hillu laka baya halatta gare ka kaga ba maganar sauci wanda ya nuna cewar ba mustahabi bane ga mai gona ya dauke asarar da ta samu gonar shi ga wanda ya sai 'ya'yan itatuwansa ba musahabi bane wajibi wannan ya zo cikin bayanin ibn al-asir a littafin an-nihaya fi garib hadith yana fassara kalmar al-ja'ihatu yana tuzi ina farko shafin 315 yace hadha amru nadbin hadha amru nadbin wa istihbab inda ammatil fuqaha la amru wujubin galibin malamin fiqh suna cewa asara tana hawar mai saya ne ba mai sayarwa ba amma mustahabi ne mai sayarwa ya sassauta wa mai saya saboda hada hadisan nan guda biyu a yi aiki da su amma al'imamu ahmad al'imamu malik ashabu hadis suka ce lafi asara ba ta hawan kan mai saya tana hawan mai sayarwa dole ne mai sayar wannan asara ta hau shi wato ne hadisin jabir saboda haka ya yasa Ibn hajar bai kawo mana hadisin ma abu sa'id al-khudri ba saboda Ibn hajar yana cikin ashabul hadis fahimtar sa ita ce abin da ya zo cikin hadisin jabir shine hukunci ingantacce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don haka dole ne mai gona shi zai dauki asara dole ne me yasa aka ce dole saboda kalmar ta zo babu sassauci yanda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi bayani eh, misali eh, hadisi na farko fala yahillu laka baya halatta gare ka kai mai gona an ta'khudha minhu shay'an ka karɓi wani abu daga wajen wanda ya sai amfanin gonarka idan gonarka musiba ta auka ma kaga manzon Allah yake fala ya laka baya halatta gare ka kaga babu sassauci sannan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yace shay'an ka karbi wani abu daga wajen wanda ya sayi amfanin gonarka bayan musiba ta aukar ma gonarka kaga anan ba zai yiwu ka kawar da abinda manzo Allah yace fala ya hillu da tawili sannan hadisi na biyu da ibnu hajar ya kawo inna nabiyyu sallallahu alaihi wasallam amara amara bi waqil jawaihi Manzo Allah ya yi umarni a sauke asara ta annobar gona Manzo Allah ya yi umarni can fala ya nan kuma ya yi umarni kaga kenan babu makawa asara tana hawar mai gona ne ba wanda ya sai amfanin gonar ba to abin da ya bambanta al-Imam Ahmad da al-Imam Malik shi al-Imam Malik yana cewa sai asara ta kai sulusi kafin take hawar mai gona idan asara ba ta kai tulisi ba ba ta hawar mai gona tana kan mai saya wannan ya zo cikin littafin maliki, malikiya za ka gani ah, me ake nufi da tulisi? wato idan musiba ta auka ma gona sai a dubi yawan asarar da ta samu gonan a dubi yawan asarar da ta samu gonan idan da an yi ciniki a misali dubu ɗari uku idan asarar ba ta kai na dubu ɗari ba to tana nan kan wanda ya saya ya haƙuri amma idan ta kai dubu ɗari kaga ta kai sulusin abinda aka yi cinikin amfanin gona in ta kai dubu ɗari to dole ne mai gona ya ɗauka saboda ta yi yawa amma in dai ba yi yawa hakan ba alimahu ya ce babu laifi sai dai a nan sai malaman hadisi suka ce to me hujja kuma da cewa sai asarar ta kai sulusi me hujja alimam abu dawud wanda in ka dubi aunin ma'abu sharhin sunan abi dawud juzu'i na kara shafin gari saba'in da takwas yace lam yasihha biyu nabiyyi fi sulusi shaikun ba a taba samun wani hadisi daga annabi ya ce wai sai asara ta kai sulusi sannan mai gona zai dauka eh, sannan eh, wato mai gona zai dauka ba idan ba ta kai sulusi ba to dole ne mai sayan wannan amfanin gonan tsara tana kai shi amma idan ta kai sulusi mai gona sai ya dauka babu wani hadisi da aka samu daga annabi sallallahu alaihi wasallam ingantacce wanda manzo Allah ya tabbatar da wannan wa huwa ra'ayu ahli madina sai ya zama ra'ayi ne na masaba ta al-Imam Malik to amma idan ka dawo ga hadisin manzo Allah babu sassauci saboda kalmar da ta zo cikin hadisin fala ya hillu laka an ta'khudha minhu shay'an kaga ba magana sulhu in dai asara ta fada ma gona to dole mai gona zai dauki asarar nan komi ne ko da asara kaɗan ce tana hawa kan mai gona din واستدل من تأول الحديث على معنى النجم والاستيباب دون الإيجاب لأنه أمر حدث بعد استقرار Milkin, المشتري Alaiha. Eh, waɗanda ke cewa asara dole za ta hau kan mai saya saboda sun ce ai an riga an kulla ciniki an riga an kulla ciniki ka sayar nasa ga kuɗi ko kuma ma in ba ba da kuɗin ba an riga eh, an kulla cinikin sannan an baka damar kana da iko akan waɗannan itatuwa ɗin walau arada an yabi aha au ya haba ha la faha zalika min fiha da dai a lokacin da aka yi wannan cinikin shi wanda ya saya sai ya kira wani ya ce na maka kyauta ka bi kyautan ta tabbata saboda ka ashe ya nuna cewa asarar tana hawan kan ainihin wanda ya saya ne ba mai gonar ba wannan ita ce fahimtar al-Imam Shafi'i da Imam Abu Hanifa fa idza sahha bai'uha sabata annaha min tamani wa kannaha an bai'i tamara qabla budu'i annabi ya hana ai cinikin 'ya'yan itatuwa kafin alamar nuna ta bayyana tunda alamar nuna ta bayyana aka yi ciniki kaga ciniki ya kusu ya inganta bayan da za a yi kuma asara ta dawo ta haukan mai gona sai dai ta haukan wanda ya sayi yayan itatuwa din falau kana til ja'ihatu ba'da biduwi salahi min bayan ba'i lam lamya li hadha an-nahy fa'ida kowane malami yana da nasa hujja da ya tabbatar akan wannan illa dai insha Allah za mu kawo bayani wanda ke nuna cewa hadisin Jabir shine yake tabbatar da hukunci daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحمد لله wato akwai ka'ida da malamai suka yi wanda wannan ka'idar ita take bambanta mana matsalar da suke tsakanin hadisin jabir da kuma hadisin abu sa'id ibn khudri wannan ya zo cikin majmu' fatawa na ibn taymiya mujallal 30 shafin 264 akwai ka'ida da ake cewa talaful maqsudil ma'budi alai qabla tamakkun min qabd wato idan aka kulla ciniki akan abu amma kafin a karba sai asara ta hau kan shi to asarar tana ga ainihin mai kayan ba mai saya ba idan ka fahimci wannan ka'idar za ka gane hadisin mu'azu da hadisin jabir babu bambanci hadisin jabir ne asali ka'ida don haka yasa ibnu hajar ya kawo hadisin jabir bai kawo ma hadisin abu sa'id al-khudri ba talaful maqsudil ma'qudi yani talaful maqsudil ma'qudi alayhi qabla tamakkuni min qabdihi idan an kulla ciniki kafin a karbi abin da aka kulla cinikin sai abin ya halaka to asarar ta mai sayarwa ce ba ta mai saya ba ne wannan ya samu fahimtar al'imam ahmad bin hanbal wanda ya zo cikin littafin almugni mughni na ibnu qudama yana jubi na shafin 84 kad da an ahmada في رجل اشترى طعاما فطلب من يحمله فرجع وقد احترق الطعام فهو min مال المشتري misali أنا mutum ne ya taho ya samu mai sai da hajji sai ya ce a auna min mudu goma sai aka auna mar mudu goma sai ya ce barin je in nemo mai wilbaro da ya tafi kiran mai wilbaro sai gobara ta tashi a shago sai ta kona hada mudu goma da ya dawo sai ya ce a biya shi mudu goma la ai ka riga ka samu mallaka wannan sakacinka ne tunda sakacinka ne a fara tana hawa kanka kuma akwai hadisin Abdullahi bin Umar wanda al-Imam Bukhari ya kawo shi mu'allakan ma adrakati safqatu hayyan majmu'an fa huwa min malin mushtari mu ba da misalai kamar guda uku wannan misali na farko ah, mutum ne yana cinikin raguna wanda ya zo cikin majmu'u fatawa mujalla na 20 shafin 342 haka nan ilamul muwaqqi'in mujallal hudu shafin 36 kamar misali lokacin layya mutane sukan sayo raguna sukan tara raguna mutane su zo su saya su tafi wannan da ya taho mota ta zo ta tsaya sai ya dubi wasu raguna kafin a sauki sai ce waɗannan ragunan ina so sai ce ina eh, na sayar ma ka sayar ina eh, na sayar kenan da aka buɗe mota kafin a saukar da raguna ya aka samu sun mutu asarar ta mai rago ne ba ta mai tsaya ba saboda ba a riga an saukar an kawo an bashi ba kaga kenan shi ne ake nufi da ta magunin min gabbiki bai samu damar karba ba tukuna amma misali an riga an sauka raguna sai ya ce ina bukatar waɗannan raguna aka ce to gashi an sayar maka sai ce ba Allah a bar su a nan sai ranar jaji mai da zan zo ɗauka ko sai ran sallah zan zo ɗauka sai in zo a je a min layya kafin ranar sallah sai rago ya mutu asarar waye asara ta ne saya ne saboda ai yana da damar ya tafi da ragon ya ce a bari kaga da rabinsa ya ce a bari don haka me sayar da wannan rago ya riga ya kubuta asara ba za ta koma kai shi ba amma wancan kafin ragon a sauke daga mota kaga bai riga ya shigo hannun mai saya ba bai riga ya shigo mallakansa ba duk da cewar mota na gaban shi wannan misali guda kenan ibn taymiya ya bada misali yace misla talaf al-ayn al-mu'ajjara qabla tamakkun min qabdiha kamar misali na biyu kenan gidan haya ka samu gidan haya sai ka ce ina bukatar wannan gida eh, zan shiga haya na shekara biyu to ga kawo kuɗi kaza ka ba da kuɗi ka tafi da mota an ɗebo kaya kafin a zo gobara ta cinye gidan baka ma shiga gidan ba mai gida ba shi da ikon ya ce a fara taka ce la ai baka ma samu mallakar shiga gidan ba saboda ka fara shi ce baka da ikon ka ce eh, ba shi da ikon ya ce ba zai mai dama kuɗinka ba ne abin da ake nufi da kablar tamakuni min ta ga kablar tamakuni min a wata talifa ma kuma bi a bi kailin kablar ta qabla tamyizihi bi dhalik jimdu taymiya ya ba da misali da mutumin da yake da store yana da store yana kai da haji wani zo ya nuna wasu buhuna ya ce ina son waɗannan buhuna aka kulla ciniki kafin a ciro buhuna gobara ta tashi kaga wannan asara ta mai ta mai store ne ta ɗan kasuwa ne ba ta mai saya ba saboda shi mai saya bai samu mallakar abin ba bare ya dawo a hannunsa ya zama asarar shi saboda haka ana la'akari da lokacin da aka kulla ciniki shin kana da cikakken iko a kan abin da aka kulla cinikin nan ko a'a idan ba ka da cikakken iko a kansa to wannan asarar ta mai sayarwa ce amma idan kana da cikakken iko a kansa to wannan asara ta mai fayaki saboda haka anan yace wa nahwi zalika lam yajib ala al mu'ajjiri aw al mushtari ada'u al ujra aw al thaman thumma in kana talab ala wajhi la yumkin damanu wa huwa talab bi amri samawi batala al aqdu idan annoba ce ta sauka gaba daya annoba daga Allah tabaraka wa ta'ala a ka'ida ciniki ya warware gaba ɗayansa saboda haka dole ne za a dawo ma da kuɗinka wa wajaba raddu saman ila mushtari in kana qabada min in ma an riga wato an karba kenan amma idan ba a karba ba to me saya ba zai bada wannan kudin ba wannan shi ya warware mana matsala da take tsakanin hadisin Jabir da kuma hadisin Abu Sa'id al-Khudri wato sanin wannan ka'ida idan an kulla ciniki shin me saya ya samu mallakar abin ko bai samu ba idan ya samu mallakar abin to asara tana hawa kan shi idan bai samu mallakar abin ba to asara ba ta hawa kan shi tana hawa kan mai sayarwa ne wannan shine abin da ibn qayyim jawziya ya yi magana akai a littafin ilamul muwaqqi'in yana mujallal na bishati na 257 wato anan lokacin da mutum ya sai da ‘ya'yan itatuwan sa, ai ana magana ne akan farkon alamar Eh, bayyanar nunan ‘ya'yan itatuwa din. gonar ta fara bayyana alamar ta nuna kamar misali in masara ce an ga cewar goyo ya yi kyau masarar ta yi gemu har ma gemu yana zubewa da sauransu wanda alama ce manomi ya san alama dai ta nuna gona ta yi kyau sai aka kai da amfanin gonar a lokacin babu laifi amma shi wanda ya saya ba zai girbe a lokacin ba zai jira sai ka gama nuna sannan wato sannan ya girbe wannan jiran da zai kaga ya gudu cewar bai samu cikakkiyar mallaka akan wannan gonar ba shi ya samu zan Allah ya ce a fara ta gona ce domin wanda ya saya bai samu cikakkiyar mallaka ba tun da ba shi da ikon ya girbe a lokacin kaga ya nuna cewar gonar ba ta gama nuna ba tun da ba ta gama nuna ba kuwa lokacin girbe ta bai yi ba a fara ba shi ba ce ibn qayyim tawbiya yace wa hadha al-hukmu nafsun la yahtamilu ta'wila hadisin jabir hukunci ne nassi ne daga manzon Allah baya bukatar tawili babu wani tunani babu wata fahimta da wani malami zai shiga kai. annabi sallallahu alaihi wasallam yace fala yahillu laka nassi manzon Allah yace baya halatta gare ka kaga ya riga ya hukunci saboda haka babu tawili babu dalilin da zai sa a kauce ma da annabi ya faɗa a hadisin Jabir bin Abdullah matukar an yi cinikin 'ya'yan itatuwa ko amfanin gona musiba ta aukan ma wannan gonan kafin wanda ya cinikin 'ya'yan itatuwar ko amfanin gonan ya girbe to asara tana hawa kan mai gona ne ولهذا لو تمكن من القبض المعتاد في Ibn ابن القيم yace misali da dai a ce gonar ta kai lokacin da za a yi girbi da ta kai lokacin girbi sun ma'akara wanda ya yi cinikin masarar gonar ko ku 'ya'yan itatuwa da suke wannan gonar sai ya yi girbi a daidai lokacin da ya kamata a ce a yi saboda yanzu kan gona ta yi kyau lokacin da ya kamata a girbe take nan da girbe ba aulil kibari ga la'isir ko ko misali ya sai kana da gonan dabino saboda haka yayi cinikin ƴaƴan dabino da ke wannan gona sai aka kyale gonar zuwa lokacin da dabino za ta ƙara kosawa da dabino ya kosa shi wanda ya sai ƴaƴan dabino sai ce a'a yanzu farashin dabino da ya tsada ba bari ya dan jira zuwa sati mai zuwa sannan ya zo ya girba amfanin kaga wannan sakacin shi ne amfani ya riga ya kosa ya kai ai girbi yaki girbe ba me yasa ake girbewa saboda yana fatan farashin ya ƙara hawa kafin nan ya zo ya girbe sai ce kana talafu min bamaliki idan musiba ta auka ma gona a lokacin to asara tana hawan kan mai saya ba ta hawan kan mai gona saboda ai lokacin da za a karbi amfanin gonar yayi yake zuwa ya girbe ko dan sakaci ko dan wato kwadayin farashi ya ƙara hawa walam tuba an hujja'ika وأما معارضة حديث هذه السنة لحديث الذي أصيب في ثمار في ثمار ابداعه سيأتي ودن تسكي ورا wannan hadisin na Jabir da hadisin Abu Sa'id al-Khudri yace mutane da suke hada gwara hadisan to su yi tunani bane ba sa karo da juna waɗannan hadisan ko kaɗan ji Ibn Qayyim Jawziya a na ɗaya hadisin abu sa'id da ya ba mu labarin mu'az ibn jabal yi cinikin yayin itatuwa musiba ta auka ma gona ai ba a gaya mana cikin hadisin musiba ce ta auka ma gona irin yadda bayani ya zo a hadisin jabi ibn qayyim jawziya yake babu wannan falaita fil hadisi annaha kanat ja'ihatun amma bal la'allahu musiba fiha bin hiqaq sa'irha Me yuwa mu'az dan jabal ya sai ya itatuwar wannan gona saboda haka da aka zo lokacin girbi sai farashi ya fadi kaga ba musiba ce ta auka ma gona ba farashi ne ya karye da farashi ya karye mu'azu sai bashi ya hau kansa shine manzo Allah ya ce to a taimaka wa mu'azu da sadaka amma babu inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna cewar musiba ce ta aukan magonar kafin lokacin girbi yadda bayani ya zo a hadisin jabir bin abdullah tana yiwuwa farashi ne ya karye na amfani saboda akan yi noma wata shekara sai ka samu lokacin kaka sai ka samu amfanin gona farashinka ya karye saboda yawan amfani da aka samu a wannan shekara yace wa in qudira anna al-musiba kana ja'iha falaysa fil hadith annaha kana ja'ihatan 'amma bal la'allaha ja'ihatun khassa ka tarikat al-usus allati yumkinu al-ihtiraz minha wa mithla hadha la yakunu ja'iha tusqitu ath-thamana 'an al-mushtari yace tana yiwa kuma barayi ne suka yi tata mu'azu bai yi girbi ba har dai barayi suka fada gonar suka sace amfanin gona to kaga wannan ba za a ce musiba ta mai gona shi zai dauka ba saboda musiba ta barawo ba musiba ba ce da ake kira ja'ihatun amma saboda haka yasa malamai suke cewa musibar da za ta auka mu gona har asara ta haukan mai gona ita ce musibar da ta shafi wato kaddara ta Allah subhanahu wa ta'ala kamar misali kwari eh, su aukan mu gonan su cinye amfanin ko a samu wutan daji a rasa waye saka ta ko wani fari ya aukan makonan wanda shi ake nufi da afatin samawiya, wato musiba da ta zo daga Allah subhanahu wata'ala idan wannan musiba ce to asara tana hawa kan mai gona ne amma idan ba ita bace to asara ba ta hawa kan mai gona فليس في الحديث ما يبين أن التلف لم يكن بتفريطه في التأخير sannan hadisin bai nuna mana cewa mu'azu ya yi sakaci wajen girbi tana yiwuwa bai girba amfanin gonan da wuri ba amfani ya kai lokacin da za a girbi amma bai girbe ba saboda yi sa shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam bai dora asarar gona akan mai gonar ba sai mu'azu ya zama to shi ya dauki asarar da ta auka ma gonar da ya cinikin wato amfanin ta Allah ya kare ya gare su ولو قدر أن السلف لم يكن بتفريطه فليس فيه أنه طلب الفسق وأن توضع عند الجائحة ibn al-qayyim yace ko da a ce musibar ta auka ma gonar hakika kamar yadda bayani ya zo a hadisin jabir lokacin da mu'azu ya ce nikin amfanin gona musiba ta auka ma gona ka'idar ita ce sai ka nemi mai gona ya ɗauki asara idan baka nema ba ka yadda kenan ka ɗauki asara a shari'a kuwa ba za a ce mai gona dole sai ya biya ba tana yi wa mu'azu saboda ƙarfin imaninka a matsayinsa na sahabin manzon Allah ya yi cinikin amfanin gona musiba ta auka ma gona sai ya ɗauki ƙaddara ɗin bai kai ƙarar mai gona ta yanda za a mai da asarar akan mai gonar ba idan mu'azu ya kyale abin a matsayin ya ɗauki kaddara kaga wannan taimakawa ya yi wa mai gona don haka yasa ba za a ce mai gona dole sai ya dawo da asara gare shi ba bal la'allahu rabiya bil mabi' wa lam yaqdu bil wab'a tana yiwa ya yarda da abin da ya auku da nemi mai gona ya dauki asara ba wal haqqu fi dhalika in sha'a talabahu wa in sha'a tarakahu kuma shari'a bata tilasta mutumin da ya sai amfanin gona musiba ta auka mu gonar ba a tilasta maka sai ka nemi mai gonar ya dauki asara ba kana iya daukan asarar kana iya neman mai gona ya dauki asara sai ce fa aina fil hadisi annahu talaba zalika wa anna nabiy sallallahu alaihi wa wasallam mana'a min don haka ibnu eh, ibnu qayyim a littafin ilamul muwaqqi'in ya tabbatar da cewar hadisin jabir din nan shine yake yake dauke da hukunci zahiri daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam akan mutumin da yake nikin amfanin gona musiba ta auka ma gonar kafin ya girbe amfaninsa eh, ibn al-usaymin eh, littafin eh, al-likahu shahari yana cewa shari'a ta baka damar a yi sharadi saboda ka idan misali aka zo lokacin ciniki lokacin da za a yi cinikin amfanin gonar ka anya ful. أبيع لك الثمرة لكن إذا أصابها جائحة من فساد التمر أو ما أشبه ذلك فإنه يثمن ولا تردها zan sayar maka amfanin gonan nan amma idan musiba ta auku karka neme ni sai ce na yadda. idan an yi wannan sharadi an gama ba wa wafaqal mushtari ala hadha shart fa inna zalika jaiz amma matukar ba sharadi aka yi ba lokacin da aka kulla cinikin amfanin gona kafin a girbe musiba ta auka ma gona ko mai gona shi zai ɗauki wannan asara wanda shi da hukuncin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a littafin fathu bil jalal wal ikram mujallal na shafi na 84 yana sharhin qulubul maram ibn al-usaymin yace hadisin nan yana da dauke da fa'idoji wanda ya kamata mu kiyaye yace na daya idan musiba ta auka ma gona abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya hukunta bayan an riga an yi cinikin amfanin gonan amma ba a girbe ba mai daukan asara shine mai gona wannan hukunci ne kai tsaye da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar illa dai abinda hadisi ya nuna wato shine musiba daga Allah subhanahu wataala ka ja'i hadin samawiyya musiba ce wanda dan adam ba shi ya jawo ta ba wato kaddara ce ta Allah ta ta auku yace kamar misali annoba ce ta auku ko wutan daji kaga wannan daga Allah ne to me gona shi da dauki a fara da ya sake ba bada misali da kamar mayaka bayan ko riga kun kulla ciniki na amfanin gona sai yaki ya fado gari idan yaki ya zo gari kuwa to dama barna aji saboda haka sai ya zama to an barnata amfanin gonan gaba ɗayansa kaga kenan asara tana komawa ga mai gona saboda wannan kaddara ce daga Allah subhanahu wata'ala sai yace na biyu bi fi'lil mushtari idan aka riga aka yi cinikin gona sai mai gonar da kansa yayi barna ga ainihin gonan kaga wannan babu tantama akan cewa asara tana kan shi dama ana magana ne akan idan kaddara ce ta Allah subhanahu wataala ta aukar ma gona to la shakka mai gona shi zai amma idan ya zama shi da kansa yayi barnan wannan babu tantama akan asara ma tana kan shi yace na uku bi fi'lin ajnabi idan ba asara ce daga Allah musiba ce daga Allah ta auka ma gonar ba kamar misali barayi suka auka ma gona kuma an kama barayi barayi suka auka ma gona saboda haka suka yi masa barna bayan an daga an kulla ciniki a nan an ba shi damar in ma ya dora asarar akan mai gona ko kuma ya dora asarar akan barayin ya yi rigima da su kai tsaye banda mai gona wanda shi ne abinda ibn qayyim ya yake faɗa dangane da abinda ya faru ga mu'azu bin jabal abinda ya auku ga mu'azu bin jabal tana yiwuwa musiba da ta auku gare shi ga gonar sai mu'azu ya rungumi kaddara din ya rungumi kaddara a maimakon ya nemi mai gonar wato ya ainihin dauki asarar abin da ya samu gonar sai ya dauki kaddara ba su suka su kawo shi saboda haka anan idan aka ce barawo ya shiga gona ya yi barna kuma an kama shi ko kuwa misali wani mai kiwo ya tura dabbobi suka yi barna a gona da suka yi barna a gona yani billai da daddare eh, eh, talifat bi baha'ima ja'at billai wa akalat samara dabbobi suka shiga wannan gona suka yi barna cikinta da daddare bayan an riga an yi cinikin amfaninta sai sai to shi mai sayan ainihin wanda ya sai amfanin gonar yana da zaɓi ko dai mai gona ya ɗauki asara ko kuwa ya yi rigima da ainihin makiyaya waɗanda suka auka masa gonar wanda ya yi magana a kai na biyar lau annal mushtari akhara janiyar samari an waqtihi hatta usiba bi ja'iha amma idan lokacin girbi ya kai wanda ya sayi amfanin gonar ya jinkirta bai yi girbi ba har musiba ta auka ma wannan gona to a ba bata hawa kan mai gona tana hawa kan wanda ya sayi amfanin gona don haka muna iya fahimtar wannan hukunci da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi a wannan hadisi la shakka abinda yake man yake mana shara gare shi shine abinda ibnu taymiya yake faɗa na ka'ida ta usul akan cewa duk abinda aka kulla cinikinsa idan ba a riga an samu cikakkiyar mallaka a kai ba to asara tana hawan kan mai saya ne ba mai sayarwa eh, asara tana hawa kan mai sayarwa ba mai saya ba idan dai ba a riga an samu cikakkiyar mallaka ba amma idan akwai cikakkiyar mallaka to asara tana hawan mai saya ne ba ta hawan mai sayarwa abin da ya sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya mayar da asaran musibar da ta samu gona akan mai gona saboda shi mai sayan amfanin gonan bai samu cikakkiyar mallaka na amfanin da ya saya ba da a ce ya samu cikakkiyar mallaka to asara tana hawa kansa ne ba ta hawa kan asali mai gona din sai hadisi na ƙarshe wa an ibn umara radiyallahu anhuma kuma an karbo hadisi nan daga abdullahi bin umar Allah ya kare yardarsa gare shi da mahaifinsa عن النبي صلى الله عليه وسلم يا كربو حديثي لقى النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم يجي من ابتاء نخلا بعد أن تؤبر wanda ya sayi itatuwan dabino bayan an mutu aure ba da an tu'abbar fa samaratuha to amfanin ƴaƴan itatuwan amfanin waɗannan bishiyoyin lilba'i na mai sayarwa ne allazi ba a ha wanda ya sayar da itatuwa illa an ya sharifa mubta'u sai fa idan mai saya ya yi sharafi a lokacin da aka kulla ciniki din muttafaqun alayh hadisin yana sahihul bukhari ina babu rajuli yaqulu lahu mamarrun aw shirbun fi hajdin aw nahlin shine hadisi na 2379 abdullahi bin umar yace ta rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Na naji manzon Allah yana cewa domin hadisin ah, shi ibn hajar ya datsa shi ne ya kawo kawai abin da yake so ya magana a kai shi ne a kan cinikin gona saboda babin da ya riga ya ɗauko babi ne da ke magana a kan cinikin gona amma hadisin ya ɗauki magana mai tsawo manzo Allah ya ce madibta a ba da an tu'abbara fa samaratuha lil ba'i illa an yashtarika al-mubta'u wanda ya sayi itatuwan dabino a bayan an musu aure ana yi ma itatuwan dabino aure idan aka yi cinikin itatuwan a bayan an yi ma itatuwan aure fa samaratuha halin ba'i to amfanin da waɗannan itatuwan suka samar na mai sayarwa ne illa an yi shari'ar mutfa'u sai dai idan mai saya ya kulla shar'i a lokacin da za a yi cinikin wa man bita a abdan wa lahu malun manzo Allah yake wanda ya sayi bawa bawan yana da dukiya Ba fa maluhu ba a hoto dukiyar ta mai sayarwa ne illa an yi shari'ar mutfa'u sai dai idan mai saya ya yi sharadi a kai hadisin yana sahih muslim babu man ba'a nahlan alaiha samar. hadisi na wato babu shakka ana ma itatuwan dabino aure ya zo cikin al lima al-imam al yana bayani kan wannan hadisi mujallal na 1397 a nahli shine talqihuhu da larabci na aka ce ta'zirun nahli ana nufin talqihun nahli talqihun nakli shine tazkiruhu a masa aure wa huwa an yuj'ala fi nahlati kuhala akwai yanda suke yin aure na itatuwan dabino idan an yi ma bishiyar dabino aure ce wa inda zalika tasbutu samaratuha bi idnillah ta'ala idan an yi ma itaciyar dabino idan an yi mata aure to amfaninta yana tabbata amma da izinin Allah subhanahu wa ta'ala to larabawa suna suna ma wato itatuwan dabino aure akwai tsiro daban-daban da ake masa aure yana cewa haza ibaru samarin nakli wato aure da ake ma ya'yan itatuwan dabino ya'ani ibaru shi samarin bi hasabi ma jarat al'ada ba lalle bane sai al'adar larabawa ita ce kadai ake bi ta wajen yi ma itatuwa aure yace kowace al'umma da yanda take mu bishiya aure saboda haka abin da dai ake nufi an yi ma bishiyan aure bi annahu idza qila bihi sabata samaruhu huwan aqada idan an yi ma bishiya aure to eh, ya'yan tuwanta suna tabbata wannan bishiyar ana karfafa kusan za a samu amfani a ta su manoma sun sani to annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar hakan ba laifi bane tunda har yayi hukunci idan aka zo misali mutum ya sai wasu bishiyoyi a gonar wani ya sai bishiyar a bayan an riga an mata aure to amfanin da bishiyar za ta bayar na wannan shekara amfanin na mai asalin bishiyar ba na wanda ya saya ba sai dai idan mai sayan a lokacin da za a kulla cinikin ya ce to wannan bishiya na saye ta ko da bayan ka mata aure ne wato mallaka ta ce amfanin ma da ta samar sai ce na yarda amma in ba sharadi yayi ba to asali idan wannan bishiya ta samar da amfani a wannan shekara amfanin na mai asalin bishiyar ne ba wanda ya sai bishiyar ba saboda kowace shekara sai an yi ma bishiyar dabino wato aure din saboda aka yi sa girbin wannan shekara zai tabbata ne na asalin mai bishiyar kafin ya sai da ita wa yaktazi dalilu khitabihi anna ghayra al-ma'bura داخلة في البيت وهو مذهب مالك والشافعي والليل وذهب أبو حنيفة إلى أن الثمرة للبائع قبل الإبار وبعده لن آه، نعم، ما في يوم ما لم في هو أبن في تفتر وإن نصر لحديث من ضع الله صلى الله عليه وسلم وأن حديث عبد الله بن عمر إن بند الإمام أبو حنيفة الإمام القرطبي هي وهذا القول مخالف للنص الصحيح فلا يلتفت إليه الإمام أبو حنيفة shine wanda ke inkari to tun daga nassi ba za a waiwayi fahimtar al-imam Abu Hanifa ba abinda manzon Allah ya faɗa shine hukunci sallallahu alaihi wasallam haka yazo cikin sharh an-Nawawi ala sahih Muslim yana juz'i na 10147 وفي هذا الحديث دلالة لمالك وقول الشافعي إن العبد إذا ملكه سيده مالا ملكه, ملكه لكنه إذا باعه بعد ذلك كان ماله للبائع idan aka yi cinikin bawa bawan ya zama yana da kuɗi yana da dukiya to wannan dukiyar ta asalin wanda ya mallaki bawan ne ba wanda ke sayan shi ba sai dai idan mai sayan bawan ya yi sharaɗi akan cewar wannan bawa na saye shi har da abin da bawan ya mallaka amma in bai yi wannan sharaɗi ba to dukiyar bawan ba ta wanda ya sayi bawan ba ne dukiyar ta wanda yake sai da wannan bawan wannan shine hukuncin da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi game da wannan hadisin ibn al-usaymin wannan hadisin ma ya fitar da fa'idoji game da shi littafin fasosin jalal wal ikram wato littafin ibn al-usaymin suna da muhimmanci saboda yakan yi nazari mai zurfi akan hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fitar da fa'idar da zai yi wuya ka same ta a wani littafi saboda ka in ka samu littafin sharhin bulugul maram da yayi shine fatu jalal wal ikram za ka ga fa'idojin da yake fitarwa wato ba za ka taɓa samun irin waɗannan fa'idoji a wani sharhi da aka yi gudugul ba? yana zurfin tunani akan hadisai kafin ya fitar da fa'ida dangane da shi ce yana daga fa'idar wannan hadisi annahu yathbutu taba'an ma la yathbutu istiqlalan annahu law ishtara insanu thamara wahdaha ba'da da tadir وقبل بدو صلاحها فقد سبق لنا أنه لا يجوز أصلي النبي صلى الله عليه وسلم abinda muka karanta a baya wato in ka dubi jerin hadisin da ibnu hajar ya kawo a littafin bulugul mara da farko ya kawo hadisai da annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana a yi cinikin ya'yan itatuwa kafin alamar nunarsu ta bayyana annabi ya hana sallallahu alaihi wasallam to da an hana cinikin 'ya'yan itatuwa kafin alamar nuna ta bayyana kaga kenan idan alamar nuna ta bayyana halal ne a yi ciniki to idan halal ne a yi ciniki tun da lokaci ya halatta ya'yan itatuwa alamar nuna su ta bayyana saboda ka sai aka yi cinikin amfanin gona to tun da alamar nuna ne ba ta riga ta nuna ba gonan kaga ai ka bari gona sai ta gama nuna kafin ka girbi idan musiba ta auka ma gonar to ga hukunci shine hadisin mu na yau hadisin jabir idan alamar nuna ta bayyana sai aka yi cinikin amfanin gona kafin a girbe sai musiba ta auka ma gona asara tana kan mai gona ba ta kan wanda ya sayi amfanin gona sai dai idan lokacin girbi ya yi ya yi jinkirin girbewa wannan kuma asara za ta hau kan shi to sai ya kawo hadisi na ƙarshe a babin hadisin kuma shi ne. ai annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana a yi cinikin amfanin gona kafin alamar nuna ta bayyana to yanzu kuma ana maganar ma an halatta ma cinikin bishiyar kafin ma bishiyar ta fitar da 'ya'ya me ya bambanta waɗannan hukuncin sai sai ya fitar da ka'ida gudun shi ibnu al yace yasbutu taban ma la yasbutu istiqlala wato inda a ce 'ya'yan itatuwa za ka yi ciniki haramun ne sai yaushe sai alamar nuna ta fara bayyana amma bishiyar kanta manzon Allah bai hana a yi cinikinta ba saboda haka tana da damar ka yi cinikin bishiya bishiyar kake saya ba dan kicin ba ga akwai bambanci tsakanin dan kicin da kuma bishiya wannan dan kicin za ka saya kamar misali mangoro ya zo zai saya mangoro ai ba bishiyar zai saya ba ƴaƴan mangoron zai saya a kaɗe ya ɗiba yi tafiyarsa to ba za ka yi cinikin mangoro ba sai alamar nuna ta bayyana ba za ka yi cinikin lemo ba sai alamar nuna ta bayyana ba za ka yi cinikin dabino ba sai alamar nuna ta bayyana duk wani dakiki ba a cinikinsa sai alamar nuna ta bayyana idan alamar nuna ba ta bayyana ba haramun amma misali kada iya zuwa gonar mutum gona ce ta lemu gashi nan ta fitar da 'ya'ya alamar nuna ba ta bayyana ba sai ka ce wani ina son kai bishiyoyin lemun gaba daya manzo Allah ya halatta kaga bishiyar zaka saya ba dan ishan ba da a ce dan kicin zaka saya haramun ne sai alamar nuna ta bayyana amma tun bishiyar gaba ɗaya zaka saya a to ko da alamar nuna ba ta bayyana ba an halatta maka wato shine abin da ibn usaymin yake faɗa ka'idar yasbutu taba'an ma la yasbutu istiqlala Abin da an haramta maka shi saboda yana jikin bishiya yanzu an halatta maka shi tun bishiyar ma gaba ɗaya zaka saya saboda haka idan mutum ya taho ya samu bishiyoyi na dabino yana son ya sai waɗannan itatuwan dabino annabi sallallahu alaihi wasallam nan ma sai ce to ga ka'ida idan bishiyar an riga an mata aure an mata aure wanda shi ake kira kilili kamar eh, at-tazkir suna kiran shi at-tazkir suna kiran shi at-ta'bir wanda shine yazo cikin hadisin nan tu'abbar min at-ta'bir shine at-tazkir zaka sai bishiyar dabino to bishiyar dabino kashi biyu ne akwai bishiyar da ba a mata aure ba akwai bishiyar da kuma an mata aure idan an yi wa bishiya aure to an fi samun tabbacin bishiyar za ta da 'ya'ya ƴaƴan ma masu kyau da izinin Allah subhanahu wataala manzo Allah ya tabbatar da wannan saboda haka idan bishiyar an riga an mata aure kai cinikin bishiyar to idan bishiyar ta fitar da 'ya'ya a wannan shekara ba na ka bane na mai wannan bishiyar ne na asali manzon Allah ya ce sai dai idan kana son ƴaƴan wannan bishiya su zama naka a lokacin da za ka yi cinikin bishiyoyin nan na dabino sai ka yi sharadi sai ka ce eh, bishiyoyin nan da na saya da wanda aka ma'aure da wanda ba a ma'aure ba duk amfanin nawa ne ka yake na yarda to shi ke su shine abinda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya karanta da mu anan amma inda a dan bishiyar zaka saya haramun ka'idar ita ce ba a sayan dan ice sai faɗi dan alamar nuna ta bayyana amma annabi ya halatta a yi cinikin itatuwa ko a cinikin gonar gaba ɗayanta mutum ya yi noma lokacin da ya noma sai ya gama kai ba zai tsaya a yi girbi ba zai koma garin saboda ka sai kira ka gashi gonar ba ta fara kai ba sai ce maka don Allah ina so in sai da gonar gaba ta gare ka kaga gonar alamar nunar ka bai bayyana ba amma halal ne a yi cinikin gonar tun da gonar za a saya gaba daya ba ƴaƴan itacen ba ne ba shukan za a saya ba idan da a ce shukan da ke gonar za a saya manzo Allah ya yi ka'ida sai alamar nuna ta bayyana amma tun da gonar za ka saya halal ne idan itatuwan gonar za ka saya halal ne kana iya sayan itatuwan duk da abin da ke kansu kana iya sayan gonar duk da shukan da ke kansu amma idan ɗan ice ne ko ko shuka ba zai yi ka saya ba sai alamar nuna ta bayyana wannan yana daga fa'idojin da hadisi ne ke karanta da sannan kuma na biyu ibn al-usaymin ya ce wannan hadisin ya karantar da mu cewa ana iya sharadi a ciniki tun daga abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa illa an yashkari al-mubta'u sai fa idan ne saya ya yi sharadi kaga kenan idan kana da damar kai sharadi a lokacin da za a kulla ciniki wannan ya samu ayoyi guda biyu cikin alkur'ani aya ta farko ta suratul ma'ida ya ayyuhallazina amanu awfu bil uqudi dukkan wani sharadi da aka da aka kulla wajibi ne musulmi ya cika shi matukar wannan sharadi bai saba ma dokar Allah subhanahu wataala wanda aya ta biyu ita ce aya ta 34 ta suratul isra'i wa auku bil ahdi innal ahda kana mas'ula waɗannan ayoyi guda biyu malamai suna cewa sun tabbatar da halalcin musulmi ya yi sharaɗi matsan uwa musulmi a lokacin kulla ciniki abinda ba a so shine a samu sharaɗi wanda ya saba ma shari'ar musulunci amma matukar wannan sharaɗin bai saba ma shari'ar musulunci ba to sharaɗin yana inganta mun karanta hadisai guda biyu a kai na ɗaya hadisin barira hadisin barira wanda mun yi magana a kansa a farkon kitabul buyu annabi sallallahu alaihi wasallam yayi bayani yake cewa dan menene mutane suka kulla sharadin da babu shi a littafin Allah manzo Allah yake cewa kullu shartin laysa fi kitabillahi fa huwa batil duk wani sharadi da aka kulla wanda babu shi a littafin Allah wato wanda ya saba ma ka'idar musulunci to wannan sharadi shirme ne ba shi da ma'ana mun karanta wannan saboda yi yasa malamai suke cewa hadisin yana tabbatar mana babu laifi a kulla sharadi sharadi a lokacin ciniki saboda hadisin barira sannan kuma akwai hadisin jabir da muka karanta shi ma a farkon kitabul buyu lokacin da aka ana tafiya da annabi sallallahu alaihi wasallam jabir ya sayar da rakuminsa ga manzon Allah sai jabir ya ce Daidai ina da sharadi ba zan ba ka rakumin nan ba sai ya kai ni gida manzon Allah ya ce na yarda kaga ya nuna ana kulla ciniki eh, sharadi a ciniki an samu hadisi guda biyu ga hadisin Jabir ga hadisin Aisha labarin Barira ga kuma aya ta suratul ma'ida ayar farko da kuma aya ta 34 ta suratul isra'i don haka babu laifi a lokacin ciniki mutum yayi sharadi idan mutum ya yi sharadi wannan sharadi ana dubawa ya saba ma wata doka ta Allah ko a'a idan sharadin bai saba ma dokar Allah subhanahu wata'ala ba wannan sharadi ana aiki da shi Allah subhanahu wata'ala ya ba mu lada abin da muka faɗa daidai kuma Allah ya gafarta mana kuskure اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك